Allah Uba muna roƙonka ka tuna da mu a daidai wannan lokaci kuma ka albarkaci mu duka da muke a tattare ne domin mu karanta magana kan mu bincike ta kuma. Allah ta wannan dokoki goma muna buƙatar hulɗar mu tare da kai ta karfafu domin alheranka bakonka su su mu kuma har su kai ga yawa da ke kewaye da mu. Eh, ba mu cancanci mu karɓi wannan magana taka ba amma muna addu'a domin ne shine alherinka da mun ka haskaka zukatanmu ka buɗe zukar idanunmu na ruhaniya domin mu kai ga saduwa da wannan zuciya ta ubanmu lokacin da kana ba mu wannan dokoki guda goma Allah uba ka taimake mu mun gode a cikin sunan Yesu amin eh, a yau Muna ci gaba da wannan kaso namu na biyu na wannan dokoki guda goma, kuma kan magana shi ne wane ne mahaifinka? Babban kan magana. <laughs> Wannan shi ne tambayar da Yesu ya aza ma shugabannin addini a wancan zamani. Kuma ina ji wannan eh, doka ta farko tana buga kusa kan wane ne ubanmu a cikin rayuwarmu. kuma kamar da kuke gani a cikin wannan shafe goma a cikin shi shine hata wanda yake nihin wato mustama wato kuma eh, ana iya cewa a cikin turanci kuma kamar in an shewa wannan ɗan mashi da kuke gani da wannan hoto ya shiga cikin tsakiya ana cewa boza Kenan wannan adalci a cikin hilinanci ko kuma adalci shine zada a cikin hilinanci wato yana nufin wani abu an sa shi cikin dangantaka mai kyau. Kenan in muna magana kan adalci wanda yana gaba da zunubi muna magana kan wato hulɗa mai kyau tare da Allah. Kuma ina addu'a domin ta wurin maganar Allah mu kai ga shiga cikin wannan hulɗa dangantaka mai kyau tare da Allah akwai abubuwa da dama akwai matsaloli da dama a cikin wannan duniya amma na tabbata hanya mai kyau da za ta samu cikin dangantaka mai kyau tare da Allah shine littafi mai tsarki. musamman kuma saboda waɗannan dokoki guda goma su ne tushen dukkan littafi mai tsarki kamar yadda muka gani karo na baya kenan bari mu ga menene saƙon Allah cikin wannan doka ta hukku kuma ina addu'a domin daurin gane wannan mu kai ga sabunta mu tare da ubanmu wanda shine ubanmu tilo na gaskiya Allah da kansa amen kenan ne wannan dokar ta farko mun sani ko ba za ka samu wani Allah a gabana ba wannan muna ganin shi eh, wuri biyu cikin littafi mai sarki eh, a cikin fitowa sura 20 aya uku kada ka kasance da wani da waɗansu alloli sai ni bayan kuma sun shiga cikin kan'ana shekara arba'in ba daga baya musa ya kara ba su wannan kenan bari mu dan yi mu dan fasarta wannan aya cikin wannan yare na farko bari mu fara da wannan kalma za mu rarraba wannan na farko kada ka kasance da waɗansu alloli da sai ka kasance da wannan kalma a cikin hidimanci ita ce haya kasancewa haya haya kuma na nihin eh, wato kasancewa ko kuma rayuwa kenan wanda yana nihin cewa bai kamata ba a ce akwai wasu alloli da ke a raye cikin rayuwar babu saboda ni saboda in zan takaitawa muna ina iya cewa idan mu diba wannan aya shaya sura 43 aya 7 wannan tana fassarta mu dalilin da dalilin da yasa muke a raye wato wannan aya tana bayyana mu saboda mi Allah ya halicce mu dalilin halitta halitta mu dalilin rayuwar mu shaya sura 43 aya 7 eh, su mutane na ne na kaina na kuma halicce su don su girmama ni kenan a nan ne dalilin rayuwarmu shine ne domin ɗaukakar Allah kenan idan muka idan muka juya muka ga cewa akwai wasu alloli a cikin rayuwarmu in akwai wasu alloli da ke a raye cikin rayuwarmu kuma muna ba da ɗaukaka ga waɗannan allolin kenan wannan yana nufin cewa rayuwarsu kasancewarsu a cikin rayuwarmu tana kalubalantar dalilin makasudan dalilin kasancewa hukuma a ganewa kenan in akwai wasu alloli da ke a raye a cikin rayuwarmu mu lalle ba mu yin aiki wanda ba mu cika wannan wajibi namu na rayuwarmu kenan rayuwarmu ba ta da ta dangantaka da Allah Wannan abu ne abu ne mai muhimmanci. Kenan mene ne waɗannan allolin? Domin mu kai ga sanin cewa babu wani Allah da ke a raye cikin rayuwarmu sai dole sai mun gane su wane ne waɗannan allolin su ko muna magana ne kan gumaka ko kuma ƙere-ƙere eh, ko kuma hotuna waɗanda mun sani ba su kaɗai ba ne ba a cikin rayuwarmu a yau. Kenan bari mu mu diba wa ne ne sauran allolin mu gani a takaice ko da shike eh, wannan mana ya eh, dokan lokaci da dama amma zan zan takaita shi eh, su wane ne wa'annan sauran allolin kada ka kasance da waɗansu alloli a gabana o sauran alloli waɗansu alloli tambaya ta ta harko ita ce akwai wasu alloli ah, muna tare <laughs> ko akwai waɗansu alloli bari mu yi tunani kan wannan idan muna iya cewa eh, a mu na kirista muna iya cewa ba wasu alloli amma ya kamata mu yi tunani sosai kan wannan Okay. Eh, lalle dokar nan, ka'ida nan ta farko tana cewa kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, ko wasu alloli sai ni. Kuma ta muna gani cikin littafi mai tsarki tun farko haka shi Allah yana buga kusa kan cewa shi ne Allah, shi kaɗai ne Allah. Kenan kuma shari'a Sura hudu aya talatin da biyar na Allah na cewa ku sanna cewa Ubangiji shi ne Allah kuma babu wani bayansa. Kenan ko wanda yana nufin babu wasu alloli ko da yake littafi mai tsarki na cewa babu wani kamarsa kuma tana wura cikin wurare da dama tana ambata cewa akwai wasu alloli eh, ko Allah da kanshi ya furta wannan a cikin eh, eh, fitowa sura sha biyu aya sha biyu lokacin da yake ya hallaka waɗannan 'ya'yan fari na masar kuma ya 'yan da 'ya'yansa yake cewa wannan gama zan je cikin wannan wannan ƙasa ta masar cikin wannan dare kuma zan hallaka duka wannan ya'ya fari na kasar masar maza da dabbobi kuma dukan alloli na wannan kasa na masar kenan allah da shi ya ce zai hukumta dukkan alloli na masar kenan nan ne uh, ko wannan wannan ya danganta daga Masar ne kaɗai? Ko ko eh, wasu masana na cewa muna rayuwa cikin um, wato muna cikin duniya wadda tana cike da, alloli wannan muna ganin kamar abin ban mamaki ne Lallai wannan duniya da muke ciki wannan duniya ta jiki ta yi abu mahimmanci domin ta ga cewa uh, Eh, ta cikin abubuwan da muke kallo mashigi da tattabai a ɗaukaka Allah. Na lalle akwai alloli da dama a cikin rayuwarmu, amma muna ƙoƙari mu rufe idanu mu ce babu wasu alloli na gaskanta da Allah ɗaya. Amma ya kamata mu san cewa sauran alloli a cikin hidanci shine Elohim lokacin da Allah ya eh, ce eh, cikin halitta ya ce Elohim, kin alloli. sai a cikin turanci inda ake ci ake sa Allah da babban eh, da babban lamba sannan kuma sauran sauran wancan Allah sa shi da karamar lamba amma ina shi a matsayin mu na Kirista ya kamata mu san da cewa akwai alloli dama a cikin rayuwar mu a kewaye da mu domin mu kai ga sanin wane ne abokin gaban mu mu kai ga sanin abokan gaban mu kuma sabon alkawali na gaya mu cewa akwai alloli da dama kuma wanda suna yaƙi gaba da mu Korintiyawa ta ɗaya sura takwas aya biyar zuwa shidda manzo Bulus na na faɗin wannan cewa Allah guda ne yace yace ko da yake akwai akwai wanda ake kira alloli ko a cikin sama ko a cikin ƙasa amma a ƙarshe akwai alloli da dama da ubangiji wani da dama lalle kenan a wannan zamanin namu ma akwai alloli da dama kenan menene wa'annan allolin su wane ne wannan dukkan wannan wanda ke shugabancin rayuwarmu shi ne Allah gare shi ne sarki kuma shi ne ubangiji a cikin rayuwa kun sani kama a cikin koriya a wannan kefa a wannan ƙasa wasu wannan abubuwa na kefa ana kiran su gumaka ne akwai dalilin da yasa ake kiran su gumaka kuma duk wani abu da ke jan zuciyarmu kuma ya sa muna yin sujada ko kuma muna daraja mu in ku ɗauki alloli na girka alloli ne masu kyau an yi su da zane kenan mutane masu kyau masu tunani masu ilimi eh, abubuwa masu samun jin daɗi masu samun nishaɗi ta abin da ke jan zuciyarmu ya zama Allah ya zama Allah da a cikin rayuwa duk wani da ke da ke ɗaukar wurin Allah gunki kenan akwai wasu alloli a cikin rayuwar misali Eh, a cikin Matta Sura shidda aya ashirin da hudu Yesu na cewa babu wanda ke iya hidimta mu Ubangida biyu ya kwatanta Allah da arziki kenan Matta Sura shidda aya ashirin da hudu ya ce ce ba wanda ba wanda zai iya hidimta mu Allah biyu kenan sai dai ko ya kaunaci guda ya ki guda ko kuma ya kudufa ga guda kuma ya yashi ya bar guda ba ka iya hidimta mu Allah da dukiya ku tuna kuma wannan labari na wannan sarmayi wannan mai arziki wanda ya zo wajen Yesu ya zo a ƙarshe da ya ga wannan ubangiji mai ba da rai na har abada yana tsaye gaban Yesu Kiristi yake tambaye ubangiji me za domin in samu rai na har abada Yesu ya ce mishi Yesu ya ce ka sayar da duka dukiyarka ka sayar da duka zuciyarka ka ba talakawa sannan ka zo ka bi ni? ko wannan sarmayi ya yi ya biye su bai yi ba littafi ma mai tsarki ta ce mu wannan sarmayi sai ya yi kwana ya tahi ya hausace ya damu kuma bai sake dawowa wato dalili guda ne ya sa wannan sarmayi bai dawo ba saboda shi mai kuɗi ne kuma yana da dukiya da dama shine mata suna ne mata ke gaya mun mata sura sha tara ko da shike ya ga yana son na har abada na har abada ko da yana tsaye gaban Yesu Kiristi wannan Allah na gaskiya wannan sarmani ya ya bar ya bar ya yi waci da wannan Allah saboda bai iya rabuwa da allolin shi wannan na dukiya da kansa kenan su wane ne wa'annan sauran alloli a cikin rayuwa dukiya kamar da muke gani a cikin mata sura 6 aya 24 da mata sura 19 aya 21 wannan labari da muka karanta yanzu na wannan sarmayi mai arziki kuma akwai akwai wannan eh, bugun bugun gaba namu marmarin mu wannan iko wannan lokacin da muna neman girma wannan muna neman jin daɗi ko kuma mutane ko kuma mu in dukkan waɗannan abubuwa suna da suna ɗaukar wuri na gaba lamba gaba ta farko a cikin rayuwarmu su ma alloli ne a cikin rayuwarmu kuma wato mu kanmu mu kanmu muna iya zama alloli a kan mu Mutane da dama suna son kansu suna ɗaukaka kansu wato su suna jin daɗin su fafata kansu kuma suna buga, buga kusa kan kansu kaɗai. Wato lokacinsu, dukiyarsu, duk abin da suke da shi. Su, su, su kuma wannan duka yana gaba da wannan duka Kuma sabon alkawali yana, yana biya mu mm-hmm. mu yi tsere mu karanta wannan aya afisawa afisawa sura shidda aya sha biyu eh, yakin mu ba game da jiki ba ne da jini amma da gaba da waɗannan ikoki ne da waɗannan duniya da ikoki na ruhaniya da ke a cikin sama domin yi wannan yaƙi na ruhaniya bari mu ɗauki waɗannan kayan yaƙi na ubangiji domin mu kai ga yin tsayayya ga mugayen ranaku kuma mu yi kobi domin mu tsaya cik kamar yadda manzo bulus ya gane bari mu ma mu kai ga gane cewa wannan rayuwa da muke a ciki gurɓatatta ce kuma saboda wannan bari mu tsaya kan hanya wadda Allah ya, aiko mu game da wannan doka ta harko musamman cewa babu wani Allah sai shi kenan wannan yana cewa dukkan sauran alloli allolin ƙarya ne su ba su da amfani su ba su mai cancance mu ba su lokaci ba mu ba su kaunar mu ba su eh, kuzarin mu saboda shi ne Allah mu gaskiya Allah wanda yake iya wanda yake ba mu kauna yake iya kula da mu yake kuma iya mayar mu da abin da muka ba shi ne Allah ya yi ko ko ma mu yaya ne muke muke yabon muke darajanta abubuwa manya a cikin rayuwar mu ba su iya ba mu abubuwan da muke iya ba su kenan Allah ya ce, bangishi Allahnka shi ne Allah, kuma Allah alloli, wannan mai girma maɗaukaki Allah mafifici. Kenan wannan karo na sai na wannan doka ta harko shi ne gabana, ko kuma sai mun ga wannan kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni. wannan sai eh, yana nufin a cikin hidilanci ni yana nufin fuska kenan a gaban fuska ta kenan kada ka samu su alloli a gaban fuska ta littafi mai tsarki eh, tun daga farko zuwa ƙarshe tana bayyana mu tana shaida cewa da kyau cewa babu wani allah rayayye bandan wannan wannan allah wanda ke elohim kuma muka diba wasu ayoyi wannan Allah tilo Allah makaɗaici shi ne wannan wannan makaɗaici wanda ya halarci duniya kuma shi ne tushen rayuwa shi ne mai kasancewa tare da mu cikin tafiyar mu shi ne Allahn alloli shi ne ubangijin ubangiji ubangiji shi ne wato sarkin sarakuna shi ne mai kariyar mu shi kaɗai ne ubanmu shi kaɗai ne wanda ke amsa addu'o'inmu amen shi kaɗai ne wanda ke ba da ke ba da wannan dokoki shi kaɗai ne mai ceto shi kaɗai ne mai fansa shi kaɗai ne matsakanci tsakanin Allah da mu cikin sabon alkawali shi kaɗai ne mai shari'a shi kaɗai ne wato bai ba da ban gaskiya shi kaɗai ne Allah wanda ke yin abubuwan alashabi amen wannan kalma alone cikin hidananci monos tana nihin shi kaɗai ne shi kaɗai ne wato wannan cikin halitta shi kaɗai ne cikin abubuwan da ke a raye shi kaɗai ne kuma shi ne wannan wanda ke kira Allah a Kina kenan a ƙarshe muna iya cewa babbar fuska ta ta gumakanci ta gumakanci gaskantawa da Yesu a matsayin shi na Allah wanda ya zo daga sama zuwa wannan duniya shine hanya mai bayyana wato wannan wannan eh, bauta wadda mafi girma wadda ya kamata ne mafi matukan mafi mahimmanci Yesu wanda shine yaya sura ɗaya aya ɗaya na ce mu shine wannan kalma a farko kenan wannan doka ta farko na gaya mu cewa lokacin da akwai wasu gumaka lokacin da akwai wasu gumaka alloli a cikin rayuwar mu, wannan za su rufe idanunmu na ruhaniya kenan ba za mu iya kai ga gane Allah ba ko da yana tsaye a gabanmu ko da yana tsaye kamar wannan sarmayi da ke tsaye gaban Yesu ko kuma duka wannan shugabanni na addini da lalle ba su kai ba wai eh, ba su gane Yesu Kirista ba amma ma sun ka huskanta shi a matsayin shi na wanda yake sabo ga Allah gaskiya shine wanda eh, wadda ke faruwa a da kuma a yau muna ganin ta a cikin Korintiyawa Korintiyawa ta biyu Sura hudu aya biyu na cewa Allah na wannan duniya wane ne ya makamtar da ya makamtar da tunanin marasa bi su ne marasa ba da gaskiya waɗanda sarkin zamanin nan ya makamtar da hankalinsu don kada hasken bishara ɗaukakar almasihu shi muna son buga buga wannan buga wannan bishara haske daga ina yake zuwa daga bishara daga magana daga wannan dokoki goma waɗanda su ne tushen maganar Allah kenan muna iya samun ganewa kaɗan da dokoki goma in lalle muna cike muna cike da wasu alloli kenan ina ji Eh, Abu wanda muke bukatar mu na farko domin mu kai ga gane wa'annan dokoki na goma yadda Allah ya bada su gare mu shine mu mu furta cewa Allah mu furta shi Allah shine Allah mu kuma mu yi wace da dukkan sauran alloli kuma mu ce mishi mu roƙe shi ya yantas da mu daga wannan bauta sauran alloli kuma yayin da muke yin wannan na gaskanta da cewa maganar Allah za ta bayyana gare mu kuma idanunmu za su za su bude ba za mu zama makami ba ba za mu zama da makanta ba kuma za mu iya kai gane Allah mu na gaskiya wannan matsala ta fara tun a can lokacin zunubi na farko a cikin gonar aidin adamu ya kasa ga wannan doka ta farko a cikin gonar aidin saboda ni saboda idan kuka koma a cikin wannan aya wato wannan haske na bishara menene wannan kalma yesu shine wannan kalma kenan wannan yana jan hankalinmu ga mahimmancin kalma mahimmancin kalma wato yesu da kansa shi yasa yake cewa ba za ku yi wani wata sifa alloli ba kuma ku saurari muryata ku karanta ta ku riƙe maganata Kakani Adamu ya kasa ga wannan doka ta farko a cikin gona Aidan saboda ya manta da maganar Allah. Maimakon wannan ya yi wasu gumaka ya saurari maciji. Farawa Sura biyu aya sha bakwai Allah ya ce musu kada su ci wannan icce wato lokacin da za ku ci shi lalle za ku mutu. Allah ya gaya musu ya gaya mu wannan ɗaya shi ƙaunatacce za ka mutu in ka ci wannan icce. Amma me ya riƙe wannan maciji sai ce macen shi ɗayan nan ya ce ko lalle ba za ku mutu ba nan ne nan kuna gani abu biyu masu gaba da juna Allah ya ce lalle za ku mutu hakika za ku mutu ubansu ya ce hakika za ku mutu shi kuma abokin gaba ya ce hakika ba za ku mutu ba abin ya sauki ko ba mai sauki ba ne suka tanu na mutane lalle suna neman abin da ke gyara su mutuwa ko ba mutuwa ba ba mutuwa ba ko kenan haka ne wannan zunubi da harko ya fara kuma na gaskanta da cewa mu ma muna wannan yaƙi a yau ko lalle muna sa maganar Allah a bisa komi ko kuma akwai wasu mace zai a cikin rayuwarmu shi yasa shi ne yasa yake faɗi ga waɗannan shugabanni na addini ko da yake su ne masana na wannan e, dokoki yace ce Allah ku shaidan ne kuma makarici ne kamar yadda maciji ya yi ƙarya kuma Adamu da Hawwa'u suka gaskanta da wannan magana ta maciji wato dukkan wannan duniya wannan mutane duk mun faɗa cikin wannan tarko kenan duk wani tunani ko kuma wani wani marmari da muke bukata maimakon Allah ta gumaka ne kenan ya kamata mu rike wannan siyasa Yesu yake cewa E, uh, ku riƙe waɗannan jikunan ku matattu wato uh, wato masu uh, kai ku ga bautan gumaka Yesu da kansa ya bayyana menene bautan gumaka kuma Yahaya ya gaya mu cewa mu riƙe kanmu daga kowane irin bautan gumaka menene waɗannan bautan gumaka dukkan wasu tunani da muke da waɗanda suke jan marmarinmu fiye da maganar Allah A ƙarshe za mu ga wannan bautar gumaka wadda ta bayyana ga lokacin Yesu. Yesu shi ne Allah magana wadda ta zama jiki ta zo wannan duniya amma 'ya'yan Isra'ila sun yi wace da shi. Ko ba su so su gaskanta da maganarsa ba. Wannan kuma wata fuska ce ta bauta gumaka. Kenan ga dukkan waɗannan mutane da da suka suka wannan ƙarya ta ta shaidan Yesu ya zo ya kai kuma ya nace cikin fasalta musu cewa wannan karya da suke rike da ita wannan Allah da suke rike da shi ba shi bane Allah su na gaskiya ko kuma ubansu na gaskiya shi yasa Yesu ya zo kuma ya nace da da fasa da bayyana Allah yana yana cewa shi da kansa shine Allah shine uba kenan Yesu ya zo ya ya shaida mu uba kuma akwai eh, wato wurare guda hudu akwai da yawa amma akwai wurare hudu inda muna iya dibawa inda Yesu ya bayyana kanshi a matsayin shi na Allah uba wuri na farko a lokacin da Yesu ya warkar da wannan mutum wanda ya ke rashin lahiya eh, shekara 38 a Betseba ran Asaba kuma babu wanda aka ba umarni ya yi aiki a Asabar ya kuma shugabannin addini sun kace ya taka doka saboda ya warkaswa a wannan rana a wuri na biyu ba za mu gansu duka ba in muka samu lokaci zuwa karo na gaba za mu za mu gansu amma bari mu yi kokari mu karanta yi kokari mu karanta su wuri na biyu shine inda Yesu ya bayyana cewa shi Allah ne inda eh, Yesu wannan yahuda suka tambaye su koyawa kake kai a ganin ka wane ne kai a wuri na uku inda Yesu ya bayyana cewa a cikin Yahaya Sura goma aya talatin ya ce ni da uba ɗaya ne na waɗannan yahuda suka so su hallaka shi saboda ya yi sabo suka ce wuri na hudu kuma lokacin da filibus wato wannan almashiri na yesu ya ce ka nuna mun uba wannan a cikin ya sura sha hudu ya sura sha hudu eh, na gani duka cikin yahaya ne biyar takwas goma sha hudu waɗannan duniya ta mutane wanda suka kasa waɗanda suna cikin nacewa na riƙe allolin ƙarya a cikin rayuwarsu kuma ina sa kaina a ciki eh, lalle akwai abubuwa da dama wa'anda wa'anda ina su. Yesu ya zo ya ce wa'annan masu ne ubanku na gaskiya ni ne ubanku na gaskiya kenan ya ce a cikin yahaya sura goma aya talatin ya ce ni da uban ɗaya ne sura goma aya talatin da takwas ya ce amma in su na in su eh, in su nake yi ko ba ku gaskanta ni ba ku gaskanta ayyuka yesu ya ce ko ba na jima tare da ku ba kuma har yanzu ku kai ga sanin na ba filibus shi wanda ya ganni ɗin nama ya ga uba yaya za ka iya cewa ka nuna mana uba kuma ina gaskanta da cewa yesu lalle zuciyar shi ta karya lokacin a a nan lokacin kuma a yau in ya ga cewa 'ya'yan shi suna rayuwa tamkar marayu suna riƙe suna suna riƙewa ga abubuwan da ba shi ba kuma yayin da muke muke ƙara dukufa cikin wannan dokoki ta tabakwaro mai sarki ina so mu kai ga jin wannan murya da Allah ke ke gaya mu kada kada ka damu kada ka damu kada ka damu cikin rayuwarka kada ka rike ga abubuwa wanda ba su da tamani saboda kai kana da wannan babban mutum ubanka ni ne na halice ka ni ne na na na baka numfashi ni ne ubanka ni ne mahaifinka ina so kowa kai ga jin wannan murya da wurin wannan duka muna tunani kan ba za ka samu ba za ka yi wasu alloli a gabana ba amma wani bi muna ganin kamar Allah to ko Allah kamar tsoro yake yi ko kuma eh, tsoro yake wani ya mai wurin shi ko kuma Allah Allah mai hukunci ne to in lalle in Allah zai hukunta mu saboda bautar ba kam ina shi da yanzu babu kowa a rayu Allah mai haƙuri ne yana jira yana jira mu juyo ga gare shi kuma yana cewa yana cewa wannan amma ta sura 6 ayat 31 da 32 bari bari mu karanta wannan aya yi kada ku damu me za mu ci ko me za mu sha don kada haka me za mu ci ko me za mu sha ko kuma me za mu sa ai al'ummai ma suna neman irin waɗannan abubuwa ubanku na sama kuwa ya san kuna buƙatar su duka kenan mu sanna cewa bambanci tsakanin al'ummai al'ummai waɗanda suna bauta sauran wasu alloli kuma ba su wanda kuma ba su da Allah su su ne waɗannan da ke nema a tukure kuma suna damuwa kan ina abubuwa duka kenan rabaran park ya sha gaya mun na tuna ya ce damuwa ita kanta zunubi wadda wannan yana nufin cewa ba mu dogara ga Allah a matsayin shi na Allah mun tiyo ba kenan Yesu yana cewa Allah ku na sama ya san da cewa kuna buƙatar duka wannan kenan bari ba da dukkan mu dukkan mu ga Allah musa sa dukkan mu ga Allah wannan mai bi na gaskiya shine wannan wanda yake sa dukkan dogaran shi ga Allah amen kenan bari mu yi addu'a tare kuma eh, ban kai ga shiga da zurfi cikin dukkan wayannan abubuwa da rabar fark ya bayyana cikin littafi ba amma ina fatan cewa ta wurin addu'a a lokacin da za mu haɗuwa zukatanmu za su zama a shirye kuma za su zama eh, za su yi fili domin su karbi mafi bishara da ruhu mai sarki amen kina shine ko so mu bar mu kare da addu'a Allah mu mai kauna, Allah mu mai haƙuri, mun gode maka sosai domin ka ƙaunace mu. kuma ka kira mu kai ne na farko ka kira mu a matsayinka da a matsayin mu na 'ya'yanka ta wurin abin da Yesu ya ka gici Allah uba yayin da muke kai ga gane wannan dokoki goma muna furtawa a gaban ka cewa akwai alloli da dama a cikin rayuwa kuma zamin so da dama mun shiga cikin damuwa so da dama muna eh, kuka kuma so da dama muna neman mu cika zukatanmu da wasu abubuwan da ba maganar ka ba muna sa wasu abubuwa a gaba a cikin rayuwarmu wanda kuma suna fifita bisa ga ka kuma suna ɗauke wannan lokaci da ya kamata mu baka Allah yayin da muke tuba a gaban ka a daidai wannan lokaci yayin da muke furtawa bari ka hidda dukkan waɗannan allolin ƙarya a cikin rayuwar mu, duka abubuwan da muke dogara gare shi wanda ba kai ba wanda kai mai Allah mu mai cutar mu kaɗai bari ka hinta shi a cikin zukatan domin mu iya cika da da kasancewarka kuma domin mu iya kasancewa cikin kariyarka cikin wannan salama da kai kaɗai ke iya badawa bari mu kai ga tsaye tsaye a matsayin a matsayin mu na ƴaƴan wanda kai ka kira kuma mu ce da kai uban Allah uba kai Allah mu ne Allah mu ne Allah ne mai mai mai tawalu kuma babu abin da baka iya yi ka taimake mu ya ubangiji duka mambobi na shanu da ke a nan ne ka ka taimake mu mu gaskanta da kai da dukan zuciya da dukan zuciya domin mu kai ka iya cika wannan hulɗa ta mu ta kauna tare da kai dangance da wannan doka ka'ida ta hudu Allah uba duk da shike akwai abubuwa da yawa da ban kai ga Eh, rabawa ba a yau ina ka ta ruhu mai tsarki bari ya taɓa zukatanmu kuma ya hura wannan a cikin zukatanmu domin mu matso mu kusanto da kai a cikin sunan Yesu amin